wasu na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 28 ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan ganawar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da sakataren harkokin wajen amurka inda ya buƙaci amurkar ta mayar da shalkwatar rundunarta ta africom nahiyar afirka masu sharhi kan harkokin tsaro na ci gaba da yin tsokaci. Abin da ke damuna igiyar da take makale da ko yadda take makale da wannan man. Bayan da za a yi mutane su zo su shiga ƙasar ka su taya ka tsaro ba su nemi wani abu ba ko ba su samu wani abu ba ba a yin haka. Yanzu zamani ne na annabi shahu kowa rabansa yake nema. Ni abin da nake tsoro kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'Yan kasar sun fara nuna damuwa game da yadda hukumomi suka kasa bayyana matsayinsu kan bukatar mika wasu 'yan tawaye ga hukumomin kasar Chadi bayan rasuwar shugaba Idris Deby. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. To amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya ce ba zai sake neman ƙarin wa'adin shekaru biyu na mulkinsa ba, sakamakon matsin lamba da yake fuskanta daga ciki da wajen ƙasar. Na cewar ya janye daga wani kuduri mai cike da cece ce na ƙarin wa'adi da Majalisar Wakilan ƙasar ta zartar. A cikin wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin Muhammad ya ce zai bayyana a gaban majalisar wakilai a ranar Asabar don neman 'yan majalisar su maido da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar da ta gabata tsakanin gwamnatin tarayya da shugabannin jihohin tarayya biyar da gwamnan Magadishu. Yarjejeniyar da aka fi sani da yarjejeniyar goma sha biyar ga watan Satumba ta buƙaci a zaɓi 'yan majalisar tarayya ta hanyar zaɓen delegate daga nan 'yan majalisar sai su zaɓi shugaban ƙasa. Majalisar wakilai ta soke wannan yarjejeniyar a ranar sha biyu ga watan Afrilu tare da baiwa ɓangaren zartarwa da na majalisar ƙarin wa'adin shekaru biyu don shirya sahihan zaɓuka. Muhammad ya sanya hannu akan ƙudurin ya zama doka a ranar sha uku ga watan Afrilu. wa'adin shugaban ya ƙare ne a ranar 8 ga watan fabrairu na shekarar 2021 yayin da na majalisar ya ƙare a ranar 27 ga watan disamba na 2020 ya ce zan bayyana a gaban majalisar jama'armu a ranar asabar domin maido da yarjejeniyar 17 ga watan satumba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohin tarayya A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna ƙudurinsa na ma'amala da sauran kasashe da ɗaukar matsayin jagorancin duniya a yayin jawabin da zai yi a daren yau a taron haɗin gwiwa na majalisar. Sakatariyar watsa labarai ta fadar White House, Jen Persky, ta faɗa gabanin jawabin cewa kalaman Biden kan manufofin ƙasashen waje za su haɗa da mayar da Amurka kan matsayinta a duniya da aƙidunmu a matsayin ƙasa ta ce da alama shugaban zai yi magana game da wasu manyan manufofi na ƙasashen waje ciki har da alaƙar mu da china ƙoƙarin gwamnatin biden na yin aiki tare da ƙawayenta wanda a wannan watan ya haɗa da haɗa kai da mambobin ƙungiyar nato kan janye wasu sojoji daga afghanistan alama ce ta ficewa daga manufofin kasashen waje na shekaru hudu a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump wanda ya mai da hankali kan fifikon bukatun Amurka. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ta gayyaci Biden zuwa zauren majalisar don yin magana game da ƙudurin magance ƙalubale da damammakin wannan lokaci mai ɗimbin tarihi. a wani jawabi da ya zo sa'adda shugaban yake cika kwanaki ɗari da hawa kan karagar mulki labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar dokokin kasashen turai ta amince da yarjejeniyar cinikayya ta baya da ficewar birtaniya daga tarayyar turai sakamakon da aka samar a ranar laraba ya nuna 'yan majalisar tarayyar turai sun goyi bayan yarjejeniyar da ƙuri'u 660 da aka kaɗa na amincewa yayin da biyar suka ƙi amincewa mambobi 32 suka ƙaurace. Ƙurar ita ce mataki na ƙarshe a cikin shekaru masu yawa na ayyana sharuɗan kasuwanci tsakanin Birtaniya da ragowar mambobin ƙungiyar tarayyar Turai 27. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Markel ya yi na'am da kaɗa ƙuri'un a yau Laraba yana mai cewa alama ce ta gagarumin ci gaba a alaƙar tarayyar Turai da Burtaniya tare da buɗe wani sabon babi. Ɓangarorin biyu suna aiki ne a ƙarƙashin yarjejeniyar kasuwanci tun ƙarshen watan Disamba yayin da suke jiran amincewar Majalisar Tarayyar Turai. Tsarin ficewar Birtaniya da aka kira Brexit ya fara ne da zaben raba gaddama na 2016 inda masu jefa ƙuri'a a Birtaniya suka zaɓi ficewa daga ƙungiyar EU. Birtaniya ta kasance mamba tun daga shekarar 1973 kuma bayan jinkiri mai yawa a hukumance ta fice daga tarayyar turai a watan janairun 2020 adadin mutane da suka mutu sanadiyar coronavirus a india ya cike dubu ɗari biyu yayin da ake ci gaba da fadawa cikin mummunan bala'in annobar ma'aikatar kiwon lafiya ta ba da rahoton mutuwar mutane dubu uku da ɗari biyu da casa'in da uku a yau laraba wasu sabbin alkalimma na kwana guda na waɗanda suka mutu wanda ya bada adadin mutanen indiya da suka mutu zuwa bakwai ƙasar indiya da ke kudancin asiya ta kuma kafa sabon tarihi na sabbin kamuwa da cutar har dubu uku da da da sittin tara sittin a rana ɗaya wanda kuma ya bada adadin masu ɗauke da cutar kusan miliyan goma sha takwas rukuni na biyu na kwayar annobar ta corona ya tura tsarin kula da lafiyar indiya kan tafarkin durkushewa a yayin da asibitoci suka cika suka batse da masu dauke da cutar ta corona wanda ya tilasta wa hukumomi mai da taragon jiragen ƙasa a zaman wuraren killacewa da kwantar da masu dauke da covid-19 yayin da kuma matsalar ƙarancin iskar oxygen ke ci gaba da tsananta yanayin. yawancin wuraren shakatawa da wuraren aje motoci sun zama wuraren jana'iza da wucin gadi ba dare ba rana ana ƙona gawawwakin waɗanda suka mutu. A Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ta yanar gizo da sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Anthony Blinken, shugaban Najeriya ya bukaci Amurka ta mayar da shalkwatar rundunar yaƙi da ta'addancinta daga Jamus zuwa nahiyar Afirka, inda ake fama da ayyukan ta'addanci sosai don hana lamarin ƙara fantsama zuwa wasu yankunan duniya. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tuntuɓi janar abdulrazak umar mai ritaya mai sharhi kan sha'anin tsaro don jin ko dawo da shalkwatar ta afirka a afirka zai taimaka wa najeriya yaƙi da ta'addanci ga abin da ya ce To na farko dai idan tana kusa da mu za ta fi sauƙin amsa kira da amsa bukata in tana kusa amma kamar yadda kace koma ina take a duniya za ta iya amsawa sai dai kuma za ta fi sauki amma ni ba shi bane abin da ke damuna abin da ke damuna igiyar da take makale da ko kugiyar da take makale da wannan Africa man bayan da za a yi mutane su zo su shiga ƙasarka su taya ka tsaro ba su nemi wani abu ba ko ba su samu wani abu ba a yin haka yanzu zamani ne na annabi shahu kowa rabansa yake nema ni abin da nake tsoro kenan me kake nufi wace kungiya kuma menene damuwa ka game da wannan kungiya? Na ga maka, na ga maka ai kungiyar da take haƙe da wannan cewa ba wanda zai zo ya maka abu haka kawai fi sabilin layi ba za su yi haka ba idan Amerika ta kawo Afirka wanta aji aka neme ta taimako to ka tabbata akwai abin da zai biyo baya ka tabbata sai sun tatsu wani abu ko sun kwaci wani abu ka tabbata da haka abin da nake gudu kenan to amma idan wannan shi zai kawo zaman lafiya a Najeriya wannan bala'in da ake ciki a kawar da shi ba ha ganin gara a rungumin wannan kaddara fi a zauna cikin wannan masifa eh to ai wannan tin shi zai auna ya gani cewa ga gaba sayaki baya damusa sayakin zai bi ko damusa zai bi wannan kuma abu ne wanda yake su wanda yake rike da linzami shi zai ga maka wannan amma a gaskiya ni gudu na shine mu me sa ba za mu iya yin abin da za mu kawo saukin abin ba kana ganin kamar shigowa da sojan haya ba zai taimaka ba shi ma abin nan ne shi sojan haya illarsa za ka ɗauko wani wanda yake ba ka san shi ba bai san ka ba magana ce ta kuɗi kamar karuwa ce Allah na tuba ta gafarin lai baka san ta ba ta san ka ba ka biya bukatar ta ka biya bukatar ta kenan ko ya bar abin nan to wajen biyan bukatar nan da abin da aka zo aka cusa maka kaman karuwa ce wata cuta wani abu naka kai ka je ka biya da kudin ka haka ma ka kirawo sojojin haya in suka zo bannan da suke su ba ruwan su su ba imani a zuciyarsu ba la'akari da suwaye ake yi da su menene da wannan abun kawai an ce a yi kaza za a yi yanda aka kuma ko oho to illa su kenan ta'addanci ko aka gwamza da 'yan boko haram kafin a yi zaɓen dubu da sha biyar kuma an ga rawar ganin da suka yi kuma sun yi aiki tare da sojojin najeriya ba ganin irin wannan tsarin ana bukatar shi a yanzu eh amma me biyo bayan wannan wannan abun bai kare ce boko haram ba bai ragargaza su ba sai ya sa su suka dada ƙarfi suka daɗa wayo suka dada hila fi alheri malam idan kana yaƙi kai da ake yaƙi kai ya kamata ka san abin da ya kamata amma ka kira wani ya shiga ka sa a gaba wannan gazawa ne wannan kana kana gaya wa duniya gaba ɗaya kai ba ka iya komai duk sojojin da kake da su makaman da kake da su ma'adanan da kake da su duk ba su ishe ka ba sai ka je ka kira wayan yan tsararru su zo shiga gaban naka wannan abin kunya ne kamala. General Abdulrazak Umar mai yake na wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. yayin da ake ci gaba da jiran ganin yadda za ta kaya kasar chadi bayan rasuwar shugaba idris debi itno a nijar 'yan kasar sun fara nuna damuwa game da yadda hukumomi suka kasa bayyana matsayinsu a kan bukatar damka wasu 'yan tawaye ga hukumomin chadi a wani lokaci da kungiyar 'yan tawayen fact ta fara zargin nijar ɗan da nuna bangaranci a wannan rikici wakilin muryar amurka mana barma ya aiko mana ƙarin bayani daga yamai jamhuriyar nijar da ke makwabtaka da kasar chadi ta bangaren gabasinta na daga cikin kasashe biyu da su na g sahel suka dora wa nauyin samar da masalaha a tsakanin gwamnatin rikon kwarya ta cmt da kungiyar 'yan tawayen fac a washe garin rasuwar shugaba idris debi sa'o'i kaɗan bayan haka gwamnatin rikon kwaryar cadin ta buƙaci hukumomin nijar su tusa ƙeyar wasu shugabannin 'yan tawaye da take zaton sun buya a jihar difa buƙatar da wani kusa a ƙungiyar rotab muhammadu ciroma sami ke cewa alama ce da ke nunin sabuwar gwamnatin ta cadi bata lakanci makamar mulki ba duk wanda aka ce ya yi sulhu ya sasanta tsakanin mutane shi duka nashi ne yawan aka ce mutane biyu suna haɗa ka yi sulhu tsakanin su ba ka kama mu wani a kada wani ko kuma wani ya ce a'a rike mini shi in mare shi ba a haka nan nan an yi kuskure matuka wanda yake bisa kan harkoki na sulhu da harkoki ma gaba daya eh, na diplomasiya da na shiga tsakani ah, ana wata rigima kawo yanzu hukumomin nijar ba su bayyana matsayinsu ba a game da bukatar cafke 'yan tawayen na chadi haka kuma kakakin gwamnati minista tijani abdulkadir ya ce ba za su yi furici a kai ba duk kuwa da cewa a wata sanarwar da ta fitar a baya-bayan nan kungiyar fact ta zargi nishar da nuna bangaranci a takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin cmt To ko me masana ke cewa a game da wannan dambarwa? Profesa Isu Yaya malamin kimiyyar siyasa da tarihi ne a jami'ar Abdulmuni ta Yamai. Wadda horon ta zaki ba alheri ba ne ga Chadi. Ya kamata eh, ta rage wannan eh, buri tunda abubuwan da take yana hasa wuta wajen wa'anga 'yan tawaye yana hasa wuta wajen masu wanda suka yi juyin mulki faranshi ta yi zance da yawa kuma har ya kai shi kamar shugaban shi shine shugaban chadi eh, wannan ba alheri ba ne ga kasashen da faranshi ta yi reno buku hana 'yan tawaye ba su shigo chadi da suka shigo chadi kuma ba a san yaya ba shi eh, da da ya rasu. Farfesa Isu ya gargaɗi mahukuntan Nijar su ci gaba da tsayawa a matsayinsu na masu shiga tsakani don kaucewa abin da 'yan magana ke cewa baka ci kasuwa ba rumfa ta faɗa maka. Eh, Nijar kar ta goyi bayan kowa ta tsaya bisa gaskiya kuma ta sa gaba ga problem kin cadi ya zanna 'yan cadi ba na 'yan Nijar ba tunda problem kin Mali tsohon shugaban ƙasa mu ya maida shi kamar problem kin Niger. Problem kin Nijeriya ya maida shi kamar problem kin mu. Yau ya bar mana problem ko ina kenan a yi darasi da wannan abu. 'Yan Chadi su yi hudda solution bisa problem kin su Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Asalamin mana barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. Rashin tsaro a arewacin Najeriya ya sanya masu dabbobi musamman shanu suna tattara dabbobinsu suna yin jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Na leƙa babbar karar Ibadan da ke a Kinyele inda ni tattauna da wasu da suka kawo shanu daga arewacin Najeriya suka guje wa rashin tsaro. Sunana ana doka, doka dirin daji. Daga ina ka kawo shanu? Daga Sakaba local government. A wace jiha? Kebbi state. To me yasa kuka kwashi shanu haka da 'ya'ya da ciki da manya-manya irin shanu da ƙanana ga sunan kuka kawo na kasuwa eh, ranka da barayi sun mun yawa sala biyan mu da guru mun in muyinan nan da shanunaki wallahi sun taba zuwa wajen ungoku su barayin nan sun zo saka ba local government kun gansu da makamai ne mun gansu da makamai waɗanne irin makamai bindigogi da mi kuma eh, da jirgi jiragen sama waɗanne irin jiragen sama masu tashi sama mana masu sauka angulu ne masu sauka angulu to su waɗannan jiragen mi suke yi to suna nuna musu inda shanunaki suke na mutane ya ka san da wannan to abun da yasa ni san da wannan hmm. saboda duk lokacin da jirgin ne ya zo tashin hankali dalili za sai ga barayin sun sauka wurin yana aje musu makamai da bullet bullet ka taba ganin makamai eh mun taba gani wannan an ka aje musu eh DBO sun sun kashe mataimakin shi sannan sun kashe manfar guda goma guda takwas su barayin eh su barayin a ina son kashe su a ranar makuku alhamis makuku makuku garin makuku can son kashe wannan DPO da mataimakin sa eh to a bisa laifin mai son kashe su bisa ga sun tara shanu su kuma sai aka sun ce su ba su wuce da su ko da suka zo su yi musu kwanton bauna sai suka tashi suka tashi da su shikenan sun mutu yanzu dai a takaice ba mu ba mu zaune lahiya gaskiya duk shanun ka ha kwashe ka kawo nan ibadan duk shanun nake mun kwashe mun kawo nan ibadan kun sai suwa mun sai suwa to yanzu ko an iya kusa wasu shanu kuma su a can gida to ina magana sai da sayan shanu a mesa gida babu zaman lahiya sun ce ba ba zauna lahiya to babu yan sanda ne ko soja ko civil defense yan sanda an kashe mutum biyu an kashe manfol guda takwas a rikici na barayi eh a rikici na barayi to babu sojoji akwai sojoji amma sojojin gaskiya ba su je wurin ba wajen da aka rikici eh ba tura su ba ba ga musu bane ko to gaskiya lalle gwamnati na ganin ba ta sanar da su ba. Aliyu. Aliyu daga ina haka kawo shanu. Daga saka ba local government. To kai ma me ya koro ka kayo na Ibadan da shanu? Wuya ta koro ne. Wasu irin wuya? A wuya barayi. Barayi sun dame ku ne? Tun da safe suka zuwa ba su babu ran su da safe suke zuwa kawai suna koran mutane suna tara shanu a hilin kwallo kawai. Sai a da su. A su ta su taru nan da bindigogi su tare in ka zo su kashe ka. Akwai wani sun kashe wajen ka wajen da kuke? A to su ne na ɗin wayan ga sun kashe mutane da yawa can farko kuma sun kashe wasu. Shi ya saka ba kwanaki sun kwasa sun wuce sun koma dawa kuma sun kwasa shanun shanun ga sunan kowa kwasa ɗaya kai nan dole ka zo ka sai suwa to ba ka gani waga saniya ta kusa haihuwa da ciki kuma ka kawo ta kasuwa a to ya zai ban kawo ta kasuwa da wani ya dauke ɗaya ba wani can gaban za to wacce mai ƴaƴa fa a mai ƴaƴa dole a to ya zai duka gaba ɗaya kawa zan yi saboda rashin tsaro saboda rashin tsaro yanzu me kuke fata ga gwamnati gwamnati ta ta dauki mataki ta bada abin tsaro haka muka fata mu talakawan Najeriya Ina na Umar Liman me yasa kuke gudu da shanu a yi wannan kudancin Najeriya matsala ce ta ta tsaro ba mu da tsaro arewa barayi sun addabi kowa sun addabi fulani sun addabi hausa sun addabi kowace kabila ba wanda ba su addaba ba muna ji muna gani da dukiyar mu ba ka da incin kai bacci dole kana ji kana gani ka sai da abinka babu yadda za ka yi dole kwasu kai kudancin kasar nan da suka sayar in ma baka sayar ba ka tashi su ta babu kana nan kudancin Najeriya ya arewacin Najeriya zama lafiya a halin yanzu ya yanzu ya yi tsaro gaskiya mu yadda muke gani yanzu ya yi tsaro domin nan yanzu zaka iya bacci waje kai mun shari ka gaji ka tashi ko ba gaskiya Allah ba amma nan wallahi tallahi tsaro akwai shi amma arewa wallahi da jirgin sama ake bi ma ana leke leke ana leka a gadu don muna zargin cewa jirgin sama nan ma da ake bi shine ke nuna da barayi dan jirgin nan in ya wuce ya dawo sai barayi su tafi kuma kaka ce wai wai wai abin da ke addaba a ya addabi kowace kabila fa ba kabila ɗaya ba inda a ce a kabila ɗaya aka ɗauka amma tsangwamar da ake wa fulani mata to yanzu kai ba a bar shanun fulanin ba ba a bar na dakkara ba ba a bar na gwari ba ba a bar na kambari ba ba a bar kowace kabila ba ko in ya muni ba a bar ba a bar na yoruba ba duk inda kana da saniya neja yau ke zamfara yau to ba ka kwanci hankali aminu to aminu me ya kawo ka ibadan da shanu to dole muka yi wa kudancin gada bisa shan mu da muna cikin wani hali na azamai gaskiya Allah in ba kayo kudancin gaba babu yadda za a yi ka samu ka kwanta ka yi bacci ko ko ka ce ga inda iyalin ka suke don a karkashin a halin gaskiya arewacin mu muna cikin wani hali na ha a halin a azamai da rayuwar mu don yau in ka kwanta shin ta hidin ma ba ma bisa shi shin iyalin ka ina suke ka baka da kwanciyar hankali ga bisa shi baka daga iyali dole ka yi kudancin ganin za ka samu ka runtsa ka samu ruwa ka sha ko za ka ji sanyin su alhalin gaskiya kana nufin yanzu inda din nan rashin tsaro har ya kai shi hana mutane kwana gaskiya ba ba kaɗan kaɗan ba don yanzu a ƙarƙashin a halin gaskiya muna nan wani kila ma za ka ga jirgi ya sauko to tsayin jirgin nan zai sa yaran mu su gudano da bisashe wasu a riƙa wasu kuma ba a kai rika su kubutu to kuma gaskiya wani bi muna jani in jaka da su barayen da bisashe wani bi su hi karhin mu wani bi kuma mu hi karhin su mu kwato abin mu dago to an ci suna da bindigogi ba ko kaɗan ba to kai ka taɓa ganin masu bindigogi ba ko kaɗan ba to ya kun kai da masu bindigogi gaskiya Allah masu bindigogin nan irin bisashe dai in sun rika mun ka saki ba za su halbe kowa ba za su je da bisashen ne su mai nasu na mu kai mai lamba me za ce a game da yanayin tsaro a Najeriya a halin yanzu a ba a maganin tsaro Najeriya don abin da ya zan ka faɗa ba babu tsaro Najeriya yanzu komi Najeriya arewa in gaya maka arewa dai a ce ma arewa babu tsaro koko ko na minti guda a yi koran mutane a kwana koran mutane a kama waɗangana a kashe waɗangana nan ga wuri saboda Allah in ba nan kudu ka yi ba ka samu ɗan dama. Kai kwanaki ba ka kwana da idon ka biyu rufe ba saboda tsoron rashin tsaro. To ni nan nan kudu nike nan na dai na ma'aikaci ɗan banga wani bi mu hita mu zagaya mu kwana zagaya ba mu ganin kowa a nan ko ba gaskiya. To wani labari kuke samu ga takwarorin ku 'yan banga na arewa. Arewa kullum suna bugu mana suna ce mana an kashe mutum kaza an kashe kaza an kar karbe kaza Allah abidi haka ake kullum ko shekaran jiya sun kira mu an sun kace mu an kashe kusan mutum hudu a ina a can bangaren Neja sunana Lima Abarshi kaso shanu a Kele Badan to me zaka ce a game da rashin tsaro a Najeriya gaskiya harka tsaro dai babu ta kwata kwata amma ga yan sanda ga sojoji ga ma eh, civil defense kana cewa babu tsaro eh to waɗannan ba a yanzu magana su saboda su yanzu kowa su ba su kai ne shiga tsarewa saboda yanzu ma'aikata yanzu ba ma ta ma magana tsaron wani suka su ma ta ka tsaro su ma kan su abu ya riga ya shahe su amma kana ganin su dauke da makamai suna zagaya domin kare jama'a da rayuwarsu da dukiyoyinsu. To suna dauke da makamai suna da kare kawuna su saboda abin da zai iya kawo jama'a yanzu su riga sun shiga cikin matsala. Kuma da abin da kawo wannan matsala jama'a suna cikin matsaloli domin tsaro bai yiwuwa mutum ba shi iya zama bai ci ba bai sha ba. Ba wai ina cewa bare su ji don mutum yana talauce je sata ba ne. Kawai ka duba ka gani yau halin da jama'a ciki abincin da mutum ka ci gashi yayi kuɗi inda mutum zai zo gashi yayi kuɗi ga kuma halin da ƙasa take ciki kuma sannan ba duk sahiya Allah mutane kara ma abinci suke kuɗi duk sahi Allah kara ma abinci masarufi ke kuɗi shin da da baka da mai baka bashi da shi ai nan kai da barawo share ku guda tun ba ba muke ga mu jama'a cewa ayi kokari a tabbatar da cewa bangaren abinci abin da aka ci an ga mu jama'a shi ko daga ina za a hito da shi amma a ce ba a bari mutane su samu abinci cikin sauki eh, in jama'a suka ci abinci suka koshi sannan ba a da bayan haka kuma in akwai wuta a Najeriya aka saki wannan wuta din ita ma wannan wuta din za a sa jama'a sai kamfanoni su samu aiki da suka yi sannan kuma akwai hanyoyi na kwarai inda za a zo a yi noma a kama jama'a abinci sai wani abu zai zo yau daidai amma a ce babu hanya abinci ya yi tsada babu wuta sannan su kansu ma'aikata su masu na cikin matsala dan abin da aka ba su bai isa su sunana adu Suleiman sarkin Hausawa a Kiyale ran kade me za ka ce a game da rashin tsaro a Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musifa Allah ya yi mana rashin tsaro a Najeriya abun nan ya kai inta ni da kayan takata zuwa yau to in dai ba alibe ban taba ganin abin da ke faruwa a Najeriya ba wallahi kuma mun fito mun sallama da gida kenan saboda mu yanzu a matsayin na haifaffun kurmi ga tsufa ya kama mu to rikicewa ta kai mana ma fiye da inda muke arewa ba daɗi a gaya mana da rana wannan a ce informa ne a yanka wannan kidnapper ne ya kama da mai hali da mara hali mota ta tafi a sauke mutane to wannan masifa ba ya kai mana inda ya kai mu mun rasa ma inda za mu sa gaba Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice nana kufa ado ya shirya wani taron karin kumallo wadda kungiyoyin kwallon kafa na kasar a ranar litinin musamman wadda manufarsa a kan kamfen ɗin black stars na cin kofin afirka na shekara ta 2022 ne da kuma gasar cin kofin duniya da qatar za ta ɗauki nauyin karban bakunci da shi ma a shekara ta 2022 tuni gwamnati ta ware dala miliyan goma sa'an nan ta kafa kwamitin mutum hudu wadda ministan wasannin motsa jiki ke jagora domin farauta saura dala miliyan goma sha biyar wannan yunkuri dai ya sha ɗan karen suka daga jama'a inda wasu ke siffata kashe wannan ma'akudan kuɗi a matsayin ɗiban daji kurum. ministan wasannin motsa jiki na ƙasar ghana mustapha yusuf ya yi amshi ga kururuwar jama'a game da kuɗi dollar miliyan 25 da ake nufin ƙonawa a kamfen ɗin black stars in ghana yayin gasar cin kofin afirka da kuma ta cin kofin duniya tarin karin karin kumallo shugaba kufa ado ya shirya ranar litinin a mazaunin gwamnati da nufin tarawa black stars da sauran kungiyoyin kasar kuɗi manyan jami'ai daga kamfanonin ghana da sauran cibiyoyi sun halarci burkin da nufin tara dala miliyan 25 wa waɗannan gangami guda biyu mustapha yusuf a cikin wata hira ya yi bayani akan tunani da mutane ke yi akan kashe tsabar kuɗi dala miliyan 25 haka kawai don kwallo yana mai fayyace cewar wannan kuɗi ba don black stars kaɗai ba ne har da sauran ƙungiyoyin kwallo na ƙasa don haka kasafi da muka yi ba na black stars kadai ba ne in ji mustapha yusuf tsohon mai koyar da wasan kwallo salastatet ya sake komawa liberty professional a cikin sabbin tawagan an fasaha da andy sanasan ke jagora tsohon kocin din da ya jagoranci kungiyar matasa kasa da shekaru 20 sun kalashe kofin duniya tare da sanasan sun samu nakalin da ya ba su ci uku jere babu fashi wannan yunkurawa da kallon club da ake cewa scientific soccer lads sun kai ya fidda su daga rukunin waɗanda za a yi waje da su daga premier din ghana a ƙarshen kakan bana gabanin dai kara wasu da olympic tete ya bayyana dalilan da suka sa ya dawo club yana buga kirji cewar olympics ne abin su na gaba ya ce na sani olympics za su fito da karfin siya amma za mu yi aiki tuko kuma mu yi gwagwarmaya wasa bayan wasa har sai mun cimma burinmu in ji salastete da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwanan Lamok Tara sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba albarkacin watan Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah sunana mamman lawan sidi laminu daga nan birni karce shi tumari daga nan da magaram jamhuriyar niger to alhamdulillahi azumin watan ramadana wata ne mai girma kamar yadda allah ya shi a cikin alkur'ani mai girma alhamdulillahi watan azumi farilla ne kamar yadda allah subhanahu ya farlanta mu shi mu bayan shi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu yadda za mu yi shi to duk wanda allah ya sa halarci wannan wata na ramadan yana cikin lahiya cikin hankalin shi to ya kokari halarci wannan wata don alkhairin da yake cikin wannan wata allah kaɗai ya san shi kuma wata ne wanda a cikin shekara sau ɗaya ke samun shi abin da zan ja hankali a bisa kan matasanmu gaskiya matasa namu ne yanzu musulmi kun ɗauki wata ɗabi'a wanda mu dai bamu isko ta ba ana yi ko a gargajiyance balle addinin mu na musulunci yau matasa wani halayya da kuke ɗauka wanda ba inda za ta kai mu a rayuwa da mu da ku baki ɗaya ya kamata matasan mu ku kama addinin musulunci da gaskiya kar sai azumi ya zo ku ɗauki ku ne musulmi kuna sallah kuna azumi amma da azumi ya huce kuma ya zamanto kun watsas wannan ba daidai ba ne jan hankalin da zama ku yi kokari kowane lokaci ku kama ibada hal illa masha Allah ba sai azumi biya zuwa ce kai ne za ka yi sallah kuma in azumi ya wuce ka wasa sallah wannan bai dace ba gaskiya a matsayin ku na musulmi matasa yan uwana Allah dai ya shirye mu Allah kuma ya kara mu imani Allah ya kiyaye mu Allah ya amshi ibadar mu Allah ya amince mana assalamu alaikum Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.